Jama'a Assalamu alaikum. barkan da da sake saduwa a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Faruk Muhammad Yabo. Kamar da kuka sani shirin tambaya da amsa dai shiri ne da ke karɓar tambayoyi daga kuma masu sauraro domin bincike da kuma baku amsoshinsu ta hanyar tuntuɓar masana da ƙwararru a sassan ƙwarewa daban-daban kamar yadda ya kamata. To a cikin shirin na wannan sati za ku ji mu da bayani akan ƙasar da ta fi kowace yawan mata a duniya da kuma ƙarin bayani kan tambayoyin da muka amsa muku a wancan makon da ya gabata. To ba tare da bata lokaci ba, za mu fara da amsa tambayar Malam Ahmad Ango da ke zaune a jihar Legas da idi talaka daga karamar hukumar mulkin auyo ta jihar jigawa shi ma mazaunin alabarago ta jihar Legas, masu sansanin shin wace ƙasa ce tafi yawan mata a duniya to domin karɓa muku wannan tambaya na lalabo muku wata hira da na taɓa yi da farfesa aisha tuma da waki isa ta jami'ar usman dan fodo da ke jihar sokoto wacce ta mana bayani kamar haka to adadin mata a duniya bisa ga um, bincike da aka yi an samu yawan mata a duniya suna da kashi 49.6 wanda ya bada yawan su na biliyan uku da miliyan 710 da 295 da da biyar shida. da 43 to kamar eh, shi mai sauraro yana so ya yi tambaya kuma a ce ya yi tambaya um, wace ƙasa ce a duniya ta fi mata to shi ma bisa ga binciken da an ka yi an gano cewa ƙasar da ta fi yawan mata a bangon duniya ita ce ƙasar china ita take da yawan mata arba'in da takwas da ɗari biyar bisa ɗari wanda shi ya ba da yawan su a biliyan ɗaya da dubu ɗari uku da tamanin da biyu. kamar wannan yana da nasaba da yadda ainihin a ƙasar China aka fi yawan al'umma ne koko da Ni ma yana ganin haka nan. Ƙasar China kamar yadda muka gani yawanci tana da yawan al'umma a bangon duniya. Bisa yawansu kuma sai Allah albarkaci kuma yawansu ya kasance kusan rabin su duk mata ne. to kamar um, a duniya a wace ƙasa ce aka fi samun mata waɗanda suke uh, riƙe da madafun iko to a um, madafan iko kuma sai mun ka samu ƙasa biyu ƙasa biyun da mun ka samu mun samu inda za mu ce wa'annan su ne mata masu ilimi kuma ma'aikata kuma iliminsu ya wuce ilimin firamare an dubi matan da iliminsu ya wuce gaba da ƙaramin makaranta to nan ma sai an ka samu cewa ƙasar china har yanzu dai ita take da mafi yawan mata waɗanda suke aiki waɗanda iliminsu kuma ya wuce ilimin ƙaramar makaranta amma sai mun ka samu kuma mata waɗanda sun wuce just mata masu aiki amma sun kai mata waɗanda sun ka kai wani matsayi to wannan kuma sai an ka samu ƙasar da ta wuce china sai muka samu ƙasar jamaica ita kuma ita adda yawancin waɗanda sun ka kai abin da tura ka cewa managerial position inda suna haɗi a ji an ka samu wajen kashi 60 bisa ɗari na matansu su a riƙe da waɗannan mukamai ɗin wanda kuma ƙasar da take bin su ita ce ƙasar colombia inda take da ita kuma yawan mata a kashi 53 bisa ɗari waɗanda suke rike da makamai to kamar um, a duniya wace ƙasa ce tafi ƙarancin mata a duniya to ƙasar da tafi ƙarancin mata a duniya ita ce ƙasar united arab emirates wadda take da kashi 33.3 na yawan matanta ana ita dubai kenan e dubai kenan to e to da kuma yan waɗanda ake waye da dubai ɗin. najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya ba mu sani ba ko ya alamar yake a najeriya eh, to a najeriya shi ma ƙididdigin binciken da an yi shi ma bai nuna bambanci ba don mu ma abin da muka dubi shi ne mata sun kai wannan na kashi arba'in da wani abu bisa ga ɗari don haka muna kusancin rabi to kamar akwai gamsuwa ga yadda ake samun yawan mata masu riƙe da madafun iko a najeriya kukura to zan ce gaskiya a nan wurin hoto ya canza saboda kamar yanzu da mun ka dubi ƙasar sin china mun ga cewa suna da al'umma da yawa sannan kuma kusan rabin su mata ne sannan matan ga kuma masu ilimi ne ilimin iliminsu ya wuce karaman makaranta amma idan muka duba a ƙasar najeriya inda kasonmu ya yi kusan rabi na yawan jama'an da a ƙasar najeriya amma abin takaici har dai 'yan dubi ɓangaren arewacin najeriya sai ka ga waɗanda suka samu ilimin na zamani kaɗan ne na muhammadiyya ɗin ma an samu amma bai kai rabin maza ɗin ba sai dai yanzu iskan gada ka bugawa inda mun ka samu yawancin makarantun da suke tasowa mata suna komawa suna yin karatun muhammadiyya amma gaskiya yanda yawan mu yake ba haka yawan yake ba wajen ilimi ba haka yawan yake ba wajen rike mukamai ba haka yawan mu yake ba wajen aiki shi kanshi ya kamata mutane su yi la'akari su san cewa fa mace in ya zo wajen ba da ilimi nika gani ma ita ya kamata a ba muhimmanci saboda mace uwa ce mace diya ce mace mata aure ce to idan aka dubi waɗanga ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala da al'adarmu ta ɗora ma mace to duk ba abin da za ta yi fa sai da ilimi. Madalla. Da fatar masu sauraro kun gamsu da wannan bayani yanzu kuma sai mu je ga ƙarin bayani akan tambayar malama Balkisu da ke a jihar Kwara wadda ta nemi sanin ko menene kimiyya To a wannan makon za mu saurari Dr. Aminu Umar Abe na kwalejin ilimi ta shehu shagari da ke jihar sokoto sai su kawo matakai na cewa in za ka abu ka fara dibi ne sannan ka ka ainihin hwaɗi tuhuma wadda ta yi kusa ga ilimi tuma ta ilimi kakka ya tuma wata jahilci a'a bayan kaya haka nan sai ka je wurin aunawa da ɗauko laboratory ne ko kuma ma magana ta za a aunawa ko a auna a hankalce da kuma a ilmance sai a auna ta daga na eh, cikakken nazari ba ba haka ɗaya za a faɗi abun gaba in an auna sannan a ta zuwa cewa cewa lalle magana ga ta abin ga mun tantance da ita sai abin da suka kira conclusion a cimma matsaya in an cimma matsaya dama tushen wanga shi science tun daga su einstein zuwa zuwa su galileo kamar ana ce mai reductionism sai an tantance abu an karantar da shi don ba za mu iya binciki komi an na duniya kamar mu ce duk sai mun ga mutanen duniya a a yan mutan mutum guda ya ishe mu sai mu yi akan shi sai mu hesuwa sai mu ce to duk mutanen duniya kazana shi suka ce mu inferential statement amma a sani dai shi wanga kimiyyar zamani ka ta dogara ne kan wasu kamar statistical feedback abin da ka kawo masa a yi lisahi don a tantance a ƙididdiga sai a san inda an ka tsaya shi na sani cewa tun da farko gaskiya kan tuhuma yake to ita kuma tsohuwar uh, kimiyya ko kuma kimiyya ta al'ada ita kuma ya take to ita tsohuwar kimiyya ta al'ada wadda suka ce maka kamar traditional science ita tana dibin abu ne dudduka ba ta ragewa ba ragewa ta kai ba za ta ɗauki abu kamar misali yanzu in ka zo ka iske an kawo misali ka iske ga nagge tana an yi tsaye ga haki ga sai a ce to ni a abin sai ka ce a to a nagge yanzu haki a tsakanin ko kuma za ka diba ainihin inda take da naggen da ainihin ko saniya wasu wata hausa daga cewa saniya da na ganin wasu ba za su mu muna cewa nagge nan so za ka alakanta ta da abin da take tare amma ita ga kimiyyar zamani za ta ɗauke muna ce mishi kamar isolation za ta ɗauki wannan saniyan sai ta dibe ta ita kaɗai amma ita kimiyya waccan ta da to ita tana ɗauka abu ne gaba ɗaya ainihin background tushe mi a alaƙa ita kowa ga sun ta kai ta raba alaƙa don eh, ana son a ce a tantance mata ko kuma abin da ainihin abin ga ha'a mai sai atom ha'a mi ha'a ɗibi ɗauki ɗabi'a tai da kuma yadda yake sannan a hohenci abin da an kai su suna ce mishi kamar a fara daga eh, ainihin karanci sannan a yi sama ko kuma su ko yan logic su ko a fara daga sama sai a yi ƙasa amma su waɗancan ya danganta daga ainihin tadda su don yan ainihin gabascin duniya su adda suna ce mashi dependent construal inda duk ya zan ainihin a tushenka wannan abu ne kamar communal sun ce wannan ɗabi'a wuri tana iya a canza tunaninka saboda a sani wa duk abin da ɗan kimiyya ya yi to ya danganta daga tarihi ne da abin da ya sani na wurinsu don haka ba za a iya magana guda wadda za ta ba da duk ma'ana manufa guda ba shi na so da yanzu aka hito da kaman suna cin peer review in ka hidda abu ka ba sauran yan uwanka a tantance saboda mi an san cewa shi ilimi abu ne wanda ba na mutum guda ba ne a kai kowa yan fahimta ko ta zo mafi akasari jaye an kai sai a hau ittifaki bisa gare kahin wani ya samu wata gaskiya ko ya samu kuran da kun kai to ita kimiyyar zamani ta ce ta hau bisa kan cewa tana jiran koyo shi ko a tantance abu a tabbatar da shi ko kuma a karyata shi to bisa ga abin da akwai su kalfofa waɗannan na tura suna ce abin ga theory na falsibility so bisa ga wanga kimiyyar zamani ta hau amma waɗancan su masu ainihin tsohon kimiyya su kaman sun ɗauki abu in sun aya magana kaman wani ainihin authorities kaman authority ya yi magana kuma an hau bisa gare ta don haka su ba za su ba su da bukata abun ganin cewa a tantance abu na hanya a kayyada da abu saboda magana ta za su yi wadda gaskiya ba za ka iya kai ta bisa wani sikeli ka aune ta ba to akwai kamar um, abin da ake kira ɗibbu misali a uh, ɓangaren uh, ilimin uh, addinin misali na musulunci shin yaya yake kaman shi kan shi kaman kimiyya ce ko kuwa to gaskiya shi wannan shi kan shi ɗibbiɗa ai kamar lisahi ne suke yi su masu wannan ɗibbi don akwai waɗanda cikinsu don na ɗan karanci wasu abubuwa na game da sufi science of letters to za su ɗauko wannan ɗabi'u ne waɗanda za a ɗauko sai a ɗora akwai da yawa hatumman da na diddi ba waɗanda yake sai in na ɗauki lambobin ina cikin wani karatun biology ko wani chemistry ko wani abu sai in ga ah, ga lambar nan wadda na gani cin cikin wancan ainihin hatimi ga, ta nan na ganta akwai wasu hatuma da na gani na kamar suna ce wani abu wai program matlab sai wannan yana karatun hannu a sai ya ba ni ce ina iya maka wannan square din abun sai ya ba na yi mai mai uku mai hudu mai biyar mai square sai ce a ah, to ina ka san su san ce mai gaskiya ni ga ga madibata ne kansu so gaskiya so da yawa waɗannan madibatan da ka gani za su ce a nemi icce mai ɗabi'a kaza to shi ainihin wanga kimiyyar ta zamani ai ita ma ɗabi'u na don duk cikin ainihin eh, abin gan kamar chemistry masu unhani da ɗabi'a ta ta ainihin chemicals ai ɗabi'u ɗaya ne suka ɗauka wane mi a ɗabi'a su To malam duk da mutane sai ka ji masu sha'anin ɗibi suna bambanta su misali a ce wannan hawa'i ne wannan turabi ne wannan ma'i ne misali ma'ana wannan wani da ɗabi'a ta iska yana wannan ɗabi'a ta ƙasa wannan yana da ɗabi'a ta ruwa shin wani tasiri wannan ɗabi'un suke yi wajen yin bincike wanda ya shafi watakila kimiyya irin ta gargajiya. ok ai su kamar su maɗibbata ɗauko waɗannan ɗabi'u su laƙa ma ainihin bil'adama aina kamar 'yan kurakuran da sun ka samu sai an ka ce astrology ai shi sashe na wanda suka ce ma ilimin taurari wanda ake na yau na astronomy ai shi ma waɗanga ainihin element ɗin na cikin chemistry kowace tauraruwa akwai element ɗin da take hitarwa to su ma ɗabi'i na waɗanda aka wannan ɗabi'u ne ake yi babu wani wanga maganar da kake ba wani ce ma ya san hydrogen wa babu wanda ya san eh, ainihin carbon babu wanda ya san nitrogen duk ɗabi'a su ta yi kowa ɗabi'i ɗaya na aka ɗauka sannan mun zo cikin chemistry an ce wai group group 1 eh, group 2 group 2 earth metals ko wani abu a'a dukkan su dukkan su ne na cewa waɗanga volatile na waɗanga yan faɗa na ko waɗanga yan sanyi na ko waɗanga komai taɓa su ba su komi to su kansu masu ainihin wanga ɗibbin gargajiya sai suka ɗauko ɗabi'an nan aka yi aronta. sai a ce to yanzu ne in kamar gehen kai ma'i kake mai ɗabi'ar ruwa in ka gamu da ainihin ainihin nari to yana yiwa gaskiya yanzu babu daɗi amma kila in mai ma'i ya gamu da ɗan turabi to ruwa da ƙasa sun haɗu yan akwai abin shakka to za a samu abin su ɗauka abin nan su allaka to ta allaka ga ainihin bani adama nan na a wannan ainihin a bambanci tsakanin waɗanga da waɗancan amma su waɗanga sai su ɗauki abin gaɗin su ɗan tantagariya ta sai a san cewa in an samu mutum carbon ko an samu nitrogen ko an samu ni zai faruwa gare shi to sai a ɗauke su a kai laboratory a testing a diba da yawa akwai kamar irin wasu tasa-tasai da aka yi asibitoci ai ana abin gaɗan sai a ce eh, a kila eucr ko a ce a yi testing eh, magnesium content ko wani a yi gwaji a gani sai a san kowane an san cewa cikin bil adama an san ainihin eh, kwatankwacin da ya kamata a ce akwai shi in ya kasa ga haka nan to an samu matsala to yanzu kenan um, kamar da shi mai sauraro yake so ya sani ya ce menene alaƙar kimiyyar zamani da kimiyya ta al'ada ma'ana akwai alaƙa tsakanin su koko dai babu alaka tsakanin su abinda alaƙa su kowane yana amfani ne da hankali da ilimi shi a alaƙa su kamar misali bahaushe zai ce ma wai wuyan ɗaya ka yan bai tsayi sai ka je ka nemo wuyan eh, naman wuyan maciji saboda mi wai alakantar da maciji in ya tayar da shi yana iya kangarewa ya tsaya ga shi kwance yake lagab amma in ya tayar nan ne a karfinsa gaba ɗaya don haka idan ka je ka nemo ainihin wannan naman nan waya kabba yar kaɗin to shi kenan ko kuma yan ana lala an san irin kadangaru haka da sha'anin sanyi sai a ce ka nemo naman kadangare ka ci yayi maka ko kuma a'a wanda ke neman mace da ke neman kar ta zanka ta rinka haihuwa ko yaushe akwai wasu itace waɗanda suke ‘ya'ya ɗaya a shekara ko ‘ya'ya ɗaya a shekara yu sai a ce ki je ki samu ‘ya'yan wannan ice ki ainihin ca ko a ce a'a yanzu in kana son mutane su ganka ka tafi ka abin ga sai ka je ka saman rini ka samu ‘ya'yan rini ka yi kaza ka shafa to ainihin abubuwa ɗaya ne na ainihin hankali Allah ya kyauta. yanzu kuma za mu saurari dr abubakar usman riba na jami'ar jihar sokoto akan karin bayani kan tambayoyin da masu sauraro da dama suka yi muna dangane da azumi sannan kuma babban ladabi shine mutum ya kiyaye da abin da yake ce kar ya ga azumi wata ramadana ne amma kuma kullum kana kokarin ka ce haramun domin shi mai ce haramun hadisi ya tabbata cewa ko da ya yi addu'a Allah baya karbawa saboda kana da mu kyautata abincinmu mu nemi abinci na halal a lokacin da za mu buɗe baki da lokacin da za mu yi sahur da wanda muke ba iyalanmu mu tabbatar da muna kokarin mu samu halal domin shi halal shine gaban komai sai ka ci halal zaka yi addu'a sai Allah subhanahu wataala ya karba sai ka ci halal zaka yi ibada Allah subhanahu wataala ya karba mun ta addu'a dama ibada ce to duka ibada idan baka ci halal yana da wahala Allah subhanahu wataala ya karba maka domin ga hadisin can hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mashuri da muka sani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana wani bawa Allah ya ce wannan mutumin ya murje dai ila sama yana daga hannayensa zuwa sama yana addu'a yana cewa ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya Allah ya Allah biya min bukata biya min bukata amma the problem din da aka fuskanta ga mutumin nan da yasa Allah baya karba masa sai yake wa madamu haramun abincin sa haramun ne yana cin haramun ne shi yasa ko ya ce ya rabbi ya rabbi Allah baya karba wa mashrabuhu haram haka abin shan sama haramun ne wa malbasu haramun tufafinsa da ke taurawa a jikinsa su ma kansu haramun ne sai manzo Allah sai wata tambaya wanda take ta istibhamul inkari take cewa fa anna yustajabu lahu to ta kaka za a karba masa ashe mutumin da baya cin halal baya shan haram kuma yana daura tufafi na wanda suke ba na halal ne gare shi to yana da wahala ya addu'a karba don annabi ce fa anna yustajabu ya za a karba ma wanda ke da irin wannan halin wanda tun ma yana karamin yaro haramun ake kuma sai ya za a yi Allah ya karba masa wannan yana nuna muna lalle ne yana da na duk wanda za mu yi a cikin wannan abubuwan da ya kamata mu yi mu kiyaye da abin da muke ce to Allah ya sa mu dace jama'a iyakacin shirin mu nonon sati kenan sai wani sati idan Allah ya kai mu yanzu ka don farfesa aisha tuma da waki Isa ta jami'ar usman dan fodo da ke jihar sokoto da dr aminu umar abe na kwalejin ilimi ta shehu shagari da ke jihar sokoto da kuma dr abubakar usman riba na jami'ar jihar sokoto kazalika da injiniyan mu ibrahim tukur kefe ni faruk muhammad yabo da na haɗa shirin na gabatar ki fatan mu kasance lafiya